yanzu ka kula ka ga wa'ansu yara waɗanda suka yi jarrabawa wani kullum masallaci yana da yana addu'a rabbana atina fi dunya yau ya samu idan ka je kaga irin shegantakar da zai wa Allah subhanahu ta'ala sai ka zo da hawaye idan akwai imani yanzu da Allah ya bashi to dama Allah wayo na ma ne na maka wayo ne daman dan ka bani yanzu da ka bani to bari in aikata abin da baka so to Allah raba mu da irin wannan wadata wadatar da za ta sa mutum ya rinka ma Allah subhanahu wata'ala ma fito na da ubangijin shi subhanahu wata'ala masu Allah ya tumi gaugawa kafin irin wannan wadatar. ko kuma rishin lafiya mai ƙarar da ƙarhin mutum yau idan ina da lafiya ina tsaye da kafafuwana wala Allah wata rana ba zan iya tsayuwa da ƙafafuwana haka ba to tsayuwa da ƙafafuwana dama ce gare ni gabatar da wa'ansu ayyukan waɗanda ya an tattaka da kafafuwan za a aikata gabatar da su a daidai nan wajen akwai wani mutum wanda da lokacin juma'a yawanci nan wajen ina waiga da ke gane shi amma yanzu yana fama da rashin lafiya da kafafu me yasa Allah subhanahu wataala ya jarabe shi a can da baya wal Allah bai san hakan zai iya faruwa da shi ba haka za mu gani ya ku bayan Allah a cikin halittu ɗan uwanmu da danginmu za mu rinka haka yana faruwa to mun ba mu sani ba ƙarshen mu ya za ta ƙare don haka a duk lokacin da muke da wata lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtan mu da cewa mu yi amfani da wannan lafiyar wajen aikata ayyuka na kwarai kafin shi lahi ya zo ko kuma tsufa wanda ita kuma tsufa abu ce wanda in mutum ya rayu to akwai tsufa ita ma tsufar wata rashin lafiya ce wanda wani abin kana gani dole ka bar shi kana gani dole ka bar shi abin da kake iyawa lokacin da kana saurayi idan tsuha ta zo ma dole ka bar shi ba za ka iya shi tsuha idan ta zo ma wasu abubuwan ba za ka iya ba to ka yi amfani da samartakar ka kan tsuha ta zo ma wadda karar da gangan ka gaba gida wani za ka ga ya tsuha tsuha ce kawai ba rishin lahiya ba komi wannan tsuha ita ce rishin lahiya amma ko tashi bai yaƙi ko mutuwa wata kuma tana bisa wuyan kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko mutuwa wata kuma tana bisa wuyan kowa in yau baka mutu ba gobe za ka mutu kowa abin da yake jira ne wanda kuma ayoyin alkur'ani sun tabbatar mana kuma yau da gobe ta tabbatar mana haka yau da gobe ta tabbatar mana da cewa sai an mutu kana kallo wani wanda ka yi kyau ka yi shi dukiya ka yi shi lahiya ya mutu wani wanda ya hika wannan abubuwan ya mutu wani wanda ka yarinta ya mutu wani wanda ya hika yarinta ya mutu wannan yake nuna ma mutuwa tana ce ma ina zuwa gare ka kai ma wata rana to yau kai kake shakan iska na duniya to kai amfani da wannan da, wallahi waɗanda suke cikin kaburruka da za a tayar da su da za a tayar da su ya zama sun samu wani wa'azi mai zaman kanshi wallahi da rayuwar da muke wannan ba za su yi ba saboda su sun ga kat da kuka yi ruwa mu shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko zuwan dujjal shi kuma ne sharrin wanda ake wanda baya nan ake jira Don haka ma manzo Allah ya umarce mu da mu rinka neman tsarin dujjal a cikin kowace sallah ta mu fitinar dujjal fitina ce mai girman gaske wanda manzo Allah ya ce mu nemi Allah ya tsare mu daga sharrin dujjal wanda zai fito a ƙarshen zamani wala Allah wasu abubuwa da muke gani na zamani dishin huda ne na fitowar dujjal Allah ya kare mu daga sharrin dukiya ko kuma ma zuwan kiyama da kuma ita kankat ke alkiyama ita ce kankat can ne ake hisabi a sakan yama kowa da ayyukansa to manzo Allah ya ce dukkan tsayin wa'annan ababe za su faru da haka mu yi gaugawa kafin su an samu ɗaya daga cikin magabata wani bawan Allah da ake cewa Abubakar ibn Iyash yake cewa abin mamaki kan mutanen duniya za ka samu ɗaya daga cikinsu da za a rasa dirhami ɗaya misali ya rasa jika guda ɗaya yau ya yi asarar jika guda ɗaya da wuni zai yi yana inda lillahi wallahi jika ta na rasa na rasa inda na yadda ta haka ne muke yau idan mutum ya yi ‘yar asara ‘yar kaɗan za ka yi shi ya wuni wala Allah wani ya yi shekara ba zai mance ba duk lokacin da ya biyo layin da ya yadda wannan dukiya tashi sai ya gaya ko wani ne ya ci dukiyar sai ya ga ya ci alhali kuma za ka samu ɗaya daga cikinmu shekara guda za ta je shekara za mu ƙare shekara ɗaya a cikin rayuwar shi ba abin da ya samu na ƙare asarar ta yi wannan shekara gaba ɗaya ba wani gyaruwa na halin shi da ya a kowane ɓangare na rayuwa na addini ba abin da ya samu na ci gaba amma wannan bai sha mai kai ba abin da ya samu a wannan shekara amma wannan bai sha mai kai ba saboda bai san kimar lokacin da Allah ya bashi mutum zai yi takaici da rishi da ya yi na jika guda amma ba zai yi takaicin shekara guda da ya rasa a rayuwarsa sai ga mutum yana nan yana wani karatu irin karatu 'yan rudu wacce shekara baya da izini ɗaya aka mai wa'azi aka mai wa'azi ya to za mu yi ƙoƙari ga wannan shekarar ma har za ta kare ko sura ɗaya bai kara ba kuma ko a kan shi ko kan bai mai ciwo ba haka yake rayuwa kuma ji yake haka rayuwar normal ce ka shiga gwagwagwa wannan hallaka ne don rayuwa musamman wanda mutum ya bata lokacin da mutum ya bata wallahi har an aljanna suna takaici akan wannan lokaci mutunan da ya tsire shiga aljanna idan aka nuna mai lokacin da bai yi amfani da shi ba sai ya takaici zai yi asara yin akwai abin da yake mayan aljanna ciwo shi ne lokacinsu na duniya da suka bata ba sai aikin gudai ba don haka ya ce ma da Allah Allah da ya taimaki wa'ansu wa'ansu mutane waɗanda ba su bata lokutansu ba suna kiyaye lokutan sannan kuma suna taka tsantsan wajen bin Allah subhanahu kuma ta'ala da haka idan za ka binciki rayuwar magabata na kwarai za ka sha ban mamaki a cikin rayuwarsu sai ka samu mutum rayuwar shi kullum daga yau yana azumi gobe baya azumi azumi ne tur a shekara sannan kuma da daddare sallah ce zai tashi ya ta sallah yayi ta sallah sannan akwai daga cikin magabata wanda duk dare biyu a sallar dare yake har yake sarki alqur'ani duk dare biyu a sallah sai ya sarki alqur'ani irin wa'annan su ne kuma zaka same su da sahe da lida da ladani ya ce hayya ala sala hayya ala fala kuma in ka zo masallaci ka iske shi a masallaci da daddare yana sallah ya karanta izihi talatin kuma da sahi asuba in ka zo masallaci ka iske shi kuma da an ce ma ga lokacin asuba ya gabato to ba barci ba zai koma zai koma yana istighfari yana istighfari kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yaba musu sannan idan yayi asuba ba koma zai ya kwanta ba akwai wata wata ibada mai falala to tsaya zai yi kuma ya ribanci wannan lokaci idan da zai tashi karhe takwas a masallaci a ce hayya alal jihad ba zai ce ba na gaji shi daddare na yi ta sallah kuma da asuba bai yi barci ba zai ɗauko takobin shi zuwa hutu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne suka nemi aljanna da gaskiya dalilin kai haka ne rayuwar mu take ai mun sani wace irin rayuwa ce muke yi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar sun fita suna kewayawa sai suka wuce wani mutum yana sallah yana sallah yana karatun alkur'ani manzon Allah ma ya tsaya ya saurari alkur'ani ya burge shi ya ji daɗi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake son ya karanta alkur'ani a ɗanyensa kamar yanda aka sabko shi ma'ana da zahi zahinsa kamar yanzu ya sabko manzon Allah ya ce karanta alkur'ani kamar yadda wannan bawan Allah yake duk wanda yake so ya karanta alkur'ani daidai manzo Allah ya ce karanta irin wannan karatu babban Allah ne ya yi da sallah sai daga hannu kuma ya fara addu'a kaga daga ibada zuwa ibada manzo Allah yana gehe yace sallu da kawai roka kai kawai kana roka za a baka manzo Allah ya ce duk abin da ya roka Allah zai ba shi. manzo Allah yana sallu tambayi duk abin da ke so na baka da Umar anan sai ya tsaka a zuciyarsa ya ce wannan mutumin gobe da sassahe don buga in je gidan shi mai albushiri da abin da ya faru shi bai san manzon Allah yana nan ba bai san abubakar yana nan ba bai san umar yana nan ba yana bautawa Allah ne tsakanin shi da Allah umar ya ce sahiya tana yi sai na tashi da gaugawa domin in je tun asuba farko mai albushiri da wannan alheri da ya same shi haka kuma magabata suke wasa bakin cikin bari ya je mai albushiri da alkhairi da ya same shi yana zuwa ta hira iski abubakar tun har ya mai albushiri yana zamne a wajen ya mishi albushiri shine ubar yake cewa wallah ba wani aikin alkhairi da ne gaugawan aikata shi face yana iski abubakar ya riga ne aikata shi mahalli shahri ya ku bayan Allah duk wani wanda ka ji addinin na an ce ya zama wani wallahi aikin shi abubakar da kai an ce daga annabawa sai irinsu abubakar wallahi da aikin shi ba barci yayi ba ko kawo da matsayi ko ya ba manzon Allah kaza ko kaza da aiki da yake aikatawa baya rena aikin alkhairi kuma yana jema aikin alkhairi da gaugawa baya jinkirta aikin marece yace sai da daddare ko balle da sahi aikin sahi yace sai da rana balle marece a duk aikin da ya kamata a yi shi a yanzu a yanzu a yi shi kuma a cikin yanayi mafi kyau ibn al-jawzi babban malami ne Allah ya rahamci shi ke cewa lalle wa'ansu mutane sun more ta ga hanyar yin tanadi tanadi da suke yi wa a shi ma ne ya shagaltar da su kan al'amari na duniya da dukiya al'amarin gyara lahirarsu shi ya hana su samun duniya da dukiya sannan kuma duniyan nan ta rinka bin su da ihu tana kuka ku zo gani amma wallahi kowai ga su kalle ta ba su yi ba duniya tana neman su a haukace amma suka nuna wa duniya ba su ra'ayinta wa'annan su ne mutanen da Allah ya ce wasu kuna na sabiku Allah ka sanya mu cikin masu kokoyo da irin wannan hali jikokuna waɗanda suna rayuwa a duniya amma zuciyarsu tana can lahira komin su ba don duniya ba ne su wannan duniya sun ɗauke ta kawai wani waje ne da ake bi domin a wuce idan aka tsoratar da su su tsorata ya sa su yi aiki idan aka kwadaitar da su su kwadaita sai su tashi su yi aiki wannan su ne mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ta'adda Allah da mun janna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari daga cikin abin da zai faru ga mutum idan an sa shi kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka sa shi kabari idan mutumin kwarai ne zai samu wani mutum mai kyawun huska mai kyawun halitta mai kamshi zai shigo mai cikin kabarin shi idan ya shigo yana ji sai mai sallama ya ce abshir albishirinka da abin da Allah ya mata da shi albishirinka da yardar Allah subhanahu wa ta'ala da aljanna wadda adda kwai ni'ima dawwamammiya mutum ne ka kalle shi ka kalli wannan mutum yana ta ma albuci yana kwantar ma da hankali magana shi daɗi kallon shi daɗi kamshin shi daɗi sai mai wannan da kwanta a cikin kabari ya ce mai kai ma albishirin ka da alkhairi Allah ya baka alkhairi amma kai wane ne wannan wanda alamar ka alama mutum ne wanda yake ɗauke da alkhairi sai ya ce ma wannan yinin ka ne wanda Allah subhanahu wataala ya kasance yana maka alkawari ka san waye ni ni ne aikin ka da ni ne sallarka ni ne azuminka ni ne karatun alkur'aninka ni ne sadakarka ni ne kalmominka da da kake gaya ma mutane ni ne gaskiyarka ni ne amanarka ni ne kazanka ya ce ni ne ni ne da ya gan sai ya ce fawallah ya ce na rantse da Allah shi aikin zai gaya ma wannan mutumin ma alimtuka ban taɓa sanin gaba face illa kunta sari'an fi ta'atin ka kasance mai gaugawan aikata biyayya ga Allah sannan ka kasance in sabon Allah ne to ba a ganka gaba gaba in aikin Allah ne ana ganin ka gaba gaba sai ce mai jazakallahu khairan yadda ka kyautata ne Allah ya saka ma da alkhairi aikin ka zai sa maka albarka aikin ka zai sa maka albarka domin ka kasance mai sauri wajen aikata aikin alkhairi mai ja da baya da baya wajen aikata yawa wannan duka baya faruwa sai mutum ya kiyaye wasu matakai na daga cikin abubuwa za su taimake mu wajen sauran aikata ayyukan alkhairi da gujewa sako rage yawan buri, guri na rayuwar duniya guri yana sanya mutum ya mance ma shi waye daga ina yake kuma ina zai sai ga mutum yana tsaye shekarar shi arba'in hamsin sattin saba'in ko nawa ne yana zaune amma yana wani program na shekara ɗari a gaba a baka shekara ɗari tsakaninka da Allah ni za ka yi kai mai shekara sattin hamsin saba'in a gaba a ƙara ma shekara ɗari a gaba wannan hurin naka da kake yi tsakaninka da Allah za ka da ka ƙara shekara ishirin sama wa'annan shekarun naka Mi zai amfani ka wannan hurin naka ka yi rayuwar mi zai amfani ka Wani wa yake da tabbacin ka mu rage buri ɗan uwa daga cikin nau'i na buri da muke yan uwa shine kullewa yaran mu gindi akan harkar neman duniya na daga cikin nau'i na buri ina ka ce wannan duniya za a samu Ka ga mutum ya kulle ma yaro gindi yana bayan da za yi kawai yaron nan sai ya sai ya samu duniya yaron wala Allah shekara shi takwas bakwai kaga mutum ya kulle dukkan wani burin shi kan wannan yaro wannan buri ne ba a ce ba kada mu nemi amma muna tsara muna kallon bakin da kada gurin duniya son duniya mai da yaranmu ba su san wani abu mana addininsu ba su da wani sani a cikin addinin sannan kuma ba su da wani himma na yi wa aiki addinin ko duniya suka sani saboda haka muka koya musu abu na biyu yan uwa tuna mutuwa tuna mutuwa tana sa mutum ya zama yana yawan aikata ayyuka na ba tunawa kaɗai ba sannan kuma mutum ya rinka tabbacin zai mutu wani za ka ga yana tuna mutuwa ka ga yana gudu in aka yi mutuwa ya bar anguwa amma giji yake yi wannan kaga bai da tabbacin zai mutu ka rinka tuna mutuwa kuma ka rinka tabbacin cewa kai ma za ka mutu yau mun waye gari mutane da yawa suna tuna mutuwa amma ba su da tabbacin za su mutu da haka za za a je makabarta ana binne wani wani yana ce yana wasa bin harkar duniya baya tuna cewa wata rana shi za a zo a binne an baya wa'azantuwa da wannan dan uwan nashi da yake nan yanzu a cikin farin kyalle a kwance a ƙasa ana jiran a ɗora mai tabarmi a ɗora mai karuka a liƙe shi a juya a bar shi kadai a cikin uwar dajin nan baya tunawa wata rana shi ne a wannan waje dan uwa mu zama muna yawan tuna mutuwa muna yawan rage guri a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun ummi da haka yace akbiru zikiri al-hadim al ko min zikiri hadim al-ladhat manzo Allah ya ce ku yawaita tuna mutuwa wanda take take ruguza jin daɗi yadda abin da kake tunkaho da shi idan mutuwa ta zo shi ya kare gidanka aikinka ka iyalinka garinku yau idan ka mutu shi kenan ba wani iyalinka matarka da za a kai ga ta ce da Allah ku bar mini shi ban gaji da shi ba ko shekara biyar ba wanda za ta ma haka wannan gata kowa yana kallo ana kuka na shegantaka za a kyale ka ashe abin ne ka shike da kai kama kanka abin da ka aikata shi zai ke ka da daga cikin abubuwa za su taimaka mana yan uwa mu fahimci ma duniya san ne duniya na wai me duniya takaitaccen bayani akan duniya shine wani abu mai kama da wannan fanka wani abu mai kama da wannan fanka ko wannan fanka wadda take ƙarshe wadda kaga ta juya can ta bada iska in ta barka ka ji zayi in ta juyo kuma ta baka zayi to haka ne duniyar take dan takaitaccen bayani akan duniya wannan fanka yanda idan aka cire mata wuta ba za ta yi aiki ba ya ta tsaya to haka ita ma duniya take fahimci duniya da kuma wani al'amari ne wulaƙantacce a wajen Allah wannan duniya ba komai ba ce ba ta kai kimar fufukin sabra ba wallahi duniya bata kai kimar fiffiken sabro ba a wajen Allah subhanahu ta’ala haka annabi sallallahu alaihi wasallam mana bayani Allah kuma ya gaya mana a cikin alqur'ani ya ce su kai ta farin ciki suna albahari da tinkawo da duniya Allah ce ita kuma duniyan nan a lahira idan aka kwasa ta Allah ya ce ba kani ce. ku ji ba Allah ce suka ninka alfahari da duniya ita kuma duniyan nan Allah ce idan aka kwatanta ta da lahira Allah ce ba ba ce ba a wata ayar Allah yake cewa ku sani lalle rayuwar duniyan nan Allah ce wargi ne da wasan banza da kuma kawa ado kyalkyali wanda zai kare nan ba da jimawa ba Allah ce misalin shi kamar misalin ruwan sama ne aka sabgo ciyawa ta huto daji yayi tsanwa ba ta wata uku daji, me zai faru sai ka ga ciyawan nan ta bushe wani lokaci za ka je babu ciyawa babu tsawon ina ya ta yi babu ba labarin shi to Allah ya ce wani shine labarin haka ‘yan uwa ina ma kaina wa'azi ina mana wa'azi shekara za ta ƙare mu tsaya mu ma kan mu tunani cewa da shekarar nan ta wuce mi muka yi sannan kuma mi za mu yi a gaba wanda shi kaɗai zai fitar da mu gaban Allah subhanahu wa ya ba mu ikon ya nuna mana hanyar ya ba mu ikon guje mata marasa lafiya ba ko ina suke muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su sauki Allah ya sanya kafara ne a gare su dan uwan wanda suka bi mu gidan gaskiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ta ajiyar ta taimako musu mu da muka yi ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah subhanahu wataala ya nuna mana hanyar shirya ya ba mu ikon Allah ya nuna mana hanyar bata ya ba mu ikon guje mata Allah muke roƙa ya taimake mu wajen aikata ayyuka na alkhairi ya Allah muna roƙa ba mu damuna mai albarka ya Allah muna roƙon ka ba mu damuna mai albarka ya Allah muna roƙon ka biya mana buƙatun mu na alkhairi aka sanya alkhairi ya Allah ka juya mana shi zuwa ga alkhairi ya Allah dukkan wanda yake nufin mu ko kasan mu ko al'umma mu ko addinin mu da alkhairi ya Allah shi ma ka hada shi da alkhairi ya Allah dukkan wanda yake nufin mu ko kasan mu ko al'umma mu ko addinin mu da shari'a Allah ka mana magani shi ya ubangiji muna roƙon ka ya Allah ka shiri shugabannin mu ya Allah ka ba su mashawarta na kwarai